بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta ألا ga تنسلكي madaukin sarki da ya hada mu a wannan asbahi mai tara albarka domin ci gaba da karatu kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen zakar da kai kuma wannan safiya ita ce ta 26 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2016 miladiya muna karanta littafi ne na mawakon mali a kan abin da shafi hukunce-hukuncen azumi kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddar mun kammala karanta kitabu siyam sai muke karanta wasu babi da ke cikin kitabu sadaqa da suke magana kan abin da ya shafi zakar da kai lura da cewar a yan kwanakin nan zakar da kai take kunno kai kasancewar jiya muna 25 ramadan yau 26 kuma za mu tashi a babi na 28 ne a cikin kitabu sadaqa ma'ana cikin jerin gwanan babu ɗin da suke magana ka abin da ya shafi zakar da kai ko kuma zakar kono shi ne da ke cewa babu makilati zakatul fitr babu makilati zakatul fitr babu da zai yi bayanin na zakar da kai shi makila yadda ake awo tunda ajiya a darasin da ya gabata mun yi magana a akan abin da ya shafi tabbatuwar zakar da kai da kuma wanda take zama wajibi a kansa da kuma cewar fa ita zakar da kai din nan tana da hikimomi da ubangiji subhanahu wata'ala ya shimfida a kai daga cikin hikimominta akwai cewar ita zakar da kai tsarki ce na abin da mutum ya gabatar a azumi na waɗansu abubuwan da bai kamata ba da bai kai a ciki ya sake azumi ba to sai zakarfar da kanta zama tsarki ke gare shi na biyu sakarfar da kai din nan wadatuwa ne ga mabukata su ma a wadata su ran sallah yadda ake kai abinci a fito da abinci daga gidan wani a kai su ma a fito daga gidansu a kai ko da bai fito daga gidansu ba ya zama na bai su ba lalle sai an shiga musu da shi ba su kwani daidai gwargwado an sami yalwar abinci daga cikin hikimar shar'anta karfe da kai bayyanar da godiya ga ubangiji subhanahu wataala da ya kaddare muka kammala azumin watan ramadan duk waɗannan kaɗan ne da cikin hikimomi na ta zakar fidda kai to yanzu za mu magana kan awo na zakar fidda kai ɗin ya awon ta yake mudu nawa ce in a mudu ne ya dai awon yake shine malik ya ce haddasa ne haya قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وانا حديثنا عبد الله بن عمر بند مالك أموطة بخاري ومسلم أبو داود سرويت حديثا هكذا عندنا سعيد ابن ماجه سرويت عبد الله بن عمر yake cewa الله rasulullahi sallallahu alaihi wa وسلم wasallam ظن manzon صلى الله عليه وعلى آله وسلم farada zakatul fitri ya faralanta zakar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakar da kai alal nasi abin min ramadana da ake yin ta idan an kammala azumin wata Ramadan. annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya wajabta zakar da kai da ake idan an kammala azumin wata Ramadan. ala nas akan al'ummar musulmi baki ɗayansu su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajabta wannan zakar kuma za a yi ta ne sa'an sa'i guda kun ga manzo ma'auni kenan sa'i guda min tamrin na dabino au sa'an min sha'ir ko kuma mudu guda sa'i guda na abin da ya shafi shinkafa ala kulli hurrin akan duk wanda ya ɗa au abdin ko bawa zakarin namiji ne au unsa mace ce minal musulmin daga cikin mutane musulmi daga cikin al'umma musulmi waɗannan su ne waɗanda sakarfar da kai ta zama wajibi a kansu